Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu ɗauke da shirin abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo. a wata alama da ke nuna kwarin gwiwa cewa ana samun ci gaba shugaban amurka donald trump ya ce fadar gwamnati ta white house da koriya ta arewa na kan tattaunawa kan yadda za a farfado da yadda aka tsara ganawar da za a yi a ranar 12 ga watan yuni mai zuwa a wani sakon twitter da ya aiki a daren jiya juma'a trump ya ce akwai yiwuwar zai kasance a singapore a wannan rana da aka tsayar kuma ba mamaki za a iya faɗaɗa ganawar hatta wuce wannan ranar sabuwar matsayar da shugaba trump ya dauka na zuwa ne bayan da hukumomin koriya ta arewa suka nuna sha'awarsu ta a tattauna duk da cewa ya soke zaman kamar yadda aka tsara a baya amurka ta soke garawa ce a ranar alhamis bayan da abin ta kira barazana da koriya ta arewa ke yi na ficewa daga tattaunawar lamarin da ya sa masu sharhi ke ta tsokaci a kai james mckeon jami'i ne a cibiyar da ke sa ido kan mallakar makamai da kuma yaduwarsu it needs to be done in private this public show of diplomacy or brinkmanship or whatever you want to call it. Ya ce dama irin wannan tattaunawa cikin sirri ya kamata a yi ta. Duk wannan tallatawa da ake ta fuskar diplomasiya kuma me zaka kira ta ba ta haifar da komai. Yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama musamman ma ta fuskar yadda kungiyoyin 'yan ta'adda ke sauya sheka kan kungiyoyin da suke yi wa baya'a tare da sauya manufofinsu. a cewar jami'an tsaron kasashen yammacin duniya da takwarorinsu na afirka mambobin kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da akidojinsu lamarin da ke ci gaba da dishe layukan da ke sa a bambanta kungiyoyin da inda suka sa gaba wannan a cewar jami'an ya samo asali ne saboda yadda 'yan ta'adda ke gogayya tare da nuna sha'awar yi wa kungiyoyi irin su alka'ida da isis aiki a cewar daraktan da ke jagorantar runduna ta musamman da ke yaƙi da kungiyar is christopher meya ya zama dole sai an yi amfani da zurfin tunani wajen tantance kungiyoyin da suke yi wa mubaya'a kafin a gane ainihin inda suka sa gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mutane biyu masu fama da cutar ebola da suka tsere daga wani asibiti da ake basu kulawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun halarci wani taron addu'a inda suka jefa akalla mutane hamsin cikin haɗarin kamuwa da cutar yayin wata ganawa da yi da muryar amurka ta wayar talho dr oli elunga kalinga ya ce wannan lamari ya nuna kararra cewa mutane suna da karancin fahimtar wannan cuta da kuma yadda take yaduwa yanzu haka gwamnati da kungiyoyin ba da agaji na ci gaba da wayar da kan jama'a kan yadda wannan cutar take wace zuwa alhamis an tabbatar da mutane 52 na dauke da alamunta inda 31 daga cikinsu aka tabbatar cutar ce kana wasu sha uku kuma ake tantama yayin da wasu mutane takwas suma suka shiga rukunin mutanen da mai yiwa suna ɗauke da cutar ta ebola a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo peter salama babban jami'i ne a hukumar lafiya ta duniya wato who Ya ce wannan al'amari bai kare ba, ya kamata mutane su san da cewa wannan cuta yanzu ta fara, kuma muna wani mataki ne da za ta iya yaduwa. nan da makonni kaɗan masu zuwa za mu gane ko cutar na yaduwa zuwa birane ko kuma mun yi nasarar dakile ta bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan ta kudu na fuskantar matsin lamba da ƙasashen duniya kan cewa su mutunta shirin tsagaita wuta su kuma cimma matsayar zaman lafiya wannan matsin lambar na zuwa ne bayan da suka gaza cimma matsaya a tattaunawa da aka yi a addis ababa a wannan mako ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igat wacce ke shiga tsakani a tattaunawar ta ce tana duba yiwuwar ɗaukan tsawaran matakai akan waɗanda suke keta wannan yarjejeniya wacce ta sa aka samu tsagaitawar yaƙe-yaƙe a bara haka zalika ita ma ƙungiyar tarayya afirka ta au ta ba da makamancin wannan gargaɗi gabanin wannan tattaunawa ta baya-bayan nan sai dai dukkanin ƙungiyoyin wato igad da au ba su fayyace irin matakan da suke shirin ɗauka ba jakadodin amurka da birtaniya sun ce akwai buƙatar a samu ƙarin ƙasashen da za su saka takunkumi akan duk wani ko wata kungiya da ke kawo tarnaki wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ta sudan ta kudu wata sabon doka da aka fitar a nahiyar turai kan yadda za a rika kiyaye bayanan sirrin jama'a tare da yadda kamfanoni za su yi garan bawul kan tsarin da suke bi wajen karɓar bayanan da sarrafa su ta fara aiki a jiya juma'a wannan doka ta fara aiki ne bayan da aka yi ca akan kamfanin shafin sada zumunta na facebook a amurka kan wata badakalar amfani da bayanan sirrin jama'a ƙarƙashin dokar wacce kuma kula da bayanan jama'a da ke sa wato kare su da ake kira gdp a takaice ta samar kamfanonin za su ci gaba da karɓar bayanan sirrin masu mu'amala da su daga wayoyinsu da manhajojinsu da kuma shafukansu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Mm, shaharu Ramadan. watan Ramadan kenan ko shaharar Ramadan. Shahar Ramadan. Eh na ga kina son waƙar. Ina son waƙan kam. Eh, kin san sunan mai waƙar? Ina fa. To sunan shi Khalil Shitu Adam. Oh. haba. Eh, kai amma wakan nan ta waƙu. A ta yi daɗi. Ta waƙu eh, sosai. to Allah ba mu albarkar da ke cikin wannan wata na Ramadan. Amin, amin. Saboda haka yanzu kai tsaye bari mu tafi mu gaisa gaishen da ke gaban mu na nan shafin mu na majalisa bari ya huce kadai za mu shiga. Mm. To sakon farko zai je ne na gaisuwar ta a bari ya huce zuwa ga Hamid Abaka Kinzayaku. Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Mustapha Ibrahim dan malumfashi sai mm. Ishaq M Sani da Siraja dan mai tuwo da kuma Umar Sale sai Sama'ila Habib Sama'ila sai kuma Salisu Mutari Muktar mai soro sai kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Yunusa Kabo da kuma Salisu Haruna Kari Jantullu sai Awwal Usman da kuma Rabi'u Kewaika da kuma alhaji abdullahi hamza sai kuma abdullahi kalajeni sai kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga abba musa da kabir dauda gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga alhaji binyaminu da kuma muhammad awal musa sai muktar yusuf da kuma muhammad s fulani kwarbai a zaria jihar kaduna sai dauda aliyu da kuma hassan muhammadu rafi sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga daga anas yarima da kuma adamu ahmad sai kuma umaru karijo da kuma gaisuwar fatan Alheri abar ya wuce zuwa ga dini getso da kuma ɗanlade audu da mamman muhammad sai kuma maman fatima gaisuwar fatan Alheri abar ya wuce zuwa ga mh gotomo sai haruna baba da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce har ila yau zuwa ga kamilu usman jamaje sai kuma usmanji yakubu wakili guru da muhammad abdulhamid gombe da hassan abba kasalle azare sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga ibrahim tanko da jamil salim sai kuma abdulaziz umar da yusuf ibrahim gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga muhammad garba musa da musa ibrahim sai masud ibrahim da kuma abubakar ya banu sai garba binawa sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga usman kamal da iliya adamu da umar abubakar gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga baban gida bangis sai mubarak abubakar alero sai uzai Zubairu mijin mai rabo da kuma Aliyu Sulaiman Yusuf gaisuwar fata alheri Ahmad ya wuce zuwa ga Hajiya Habiba Abdulrahman sai Lamarani Haruna da gaisuwar fata alherin a ya huce zuwa ga Adam Yusuf da Ibrahim Liti da kuma Abdullahi Aminu sai Shamsu Adams da kuma Ahmad Muhammad Jatau sai abbas ilyasu da muhammad sadiku abubakar gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga sunusi sulaiman da sha'ibu ladan da kuma murtala umar Kadambali, sai kasim dan malam bawada sai bulama abacha da kuma suraj sani da ad idris gaisuwar fatan alheri a bari ya huce na karshe da ke hannuna zuwa ga abubakar na abba da kuma mustapha garkuwan sani batira sai mudassir isa da abubakar yusuf dauda musa ba rigima dan dume sai a ƙarshe aliyu zikiri na zakira to allah ya ba mu dadin zikiri to <laughs> bari barki ke maki mika na hannun ke to madalla sheik usman ahmad kabara eh shi da naga wannan sheik ahmad Kabara. da ya sa amma usman din gashi ah, ah, kai ma ka zama sheik <laughs> albarkan watan ramadan Allah sa dai a dauri bayan wannan eh, watan to allah ya ba mu albarkar eh. <laughs> to muna ciki To bari mu garzaya dandalinmu na a bari ya huce shafin Facebook Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Awwal Salisu tare da Muhammad Abdullahi da kuma Badamasi Garba 'yan katsare da Umar Faruk. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam tare da Lawan Waziri da kuma Abdurrahman Umar. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Sanusi Aliyu tare da Ayuba Abubakar Ibrahim da kuma Bashir Adamu tare da Suleiman Mali Tabbi. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga rahamaniya kafin madaki tare da hassan ibn tijjani da ahmad idris gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga muhammad ibrahim tare da alhaji hamisu da kuma saifullah haruna gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awwal abdulsalam tare da bilkisu sale fatan alherin a bari ya huce zuwa ga habiba habib tare da usman adamu gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga ali abdulhamid kwankwaso tare da abdullahi garba fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mubarak Hafiz Madaki. Mata alherin a bari ya huce zuwa ga Baba Gana Alhaji Isa Damasak. To Allah sa na faɗa daidai. Mm, kin faɗa Damasak gari ne. To tare da Hamza Yunusa da Idris Baba Aliyu da kuma Musa Musa Damban. Sai da ƙarshe takarda da take hannuna muna miƙa fatan alherin mu zuwa ga Ahmad Musa Ƙauran moda. tare da Muhammad Abubakar Gwada da kuma Abdul Journalist Usman tare da Ahmad Tijjani. Fata alherinmu na ƙarshe a yau zuwa ga Aliyun Abban Zainab. To hmm. muna fatan kun yi cikin ƙoshin lafiya hmm. baki ɗaya. Sannu azumin ne? Lalle wannan azumin hmm, Azumin ne kike ce musu su yi ni lafiya. Sai dai sun dai tashi lafiya ko? Karfe shida na samu kina an yi ni. <laughs> To bari mu je mu shakata mu dawo. <laughs> Na ga kin yau tun yanzu ne. Ai shi ne fa. <laughs> Dukkan al'amura ne kyauta kuma kyauta ala Mustapha Habibi zamanka wanda da hasken kaska ka kaga wace zatinka haka alayan manzo ka kusa sahabbai tsarkaka haka sahar su baye da su suka gama shaidarka masu halin girma a kowa kushe su a radini ba shi ba ni annabi sai daga yau ba ta gogewa haka min abuwa biya duka gida ba zai rasa kofa ba haka shewa abul yi na ne biyun ba ku fahimta ba lallai na zabo gaban manzan Allah abul kutu shi ya nuna ni annabi Dan don kai na ka zamo mana ƙarshen manzanni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kamani annabi madina da na sauka na je bana tare da zauki na gani gaban manzo na je bana tare da shauki na haka cewa annabi ka karɓi ziyara haka na ce ba da ni ba don haɓar kutu ya aduba ta take na hau kyarma ina manzan Allah ka rufe na ka ni so ya shiga dole ne ya kama wasila shi haka ya masa fadanci sai a burbutu ya mika shi haka dan ba a bincike ga wanda duk ya zo ta dalilin shi ni dai kai na so dantan asali dama a burbutu ya kai ka dafa ni annabi sakar zance haka tana ta rayan cewa yanzu annabi ne nan kwance haka sai cewa na nake da alamarin makalamance kai kai kira na zo sabar wasu jira manzo ka suturce ni ya ce mini nijeri in kai akan ga san bai dacewa haka in ni kuma in juya wa shugaba ba zan iya wannan ba da ya kai ya kawo in sai na ga askar dan yana da duba ni annabi sannan farin duba annabi na madalla wannan wakan ta yi tasiri sosai ta yi mm. daɗi yadda ake yaban annabi mm. sunan waka farin duwa farin duba annabi eh. ah, kin san wanda ya wakar sunansa adnan Oh, eh, to sai saboda haka mm. sai mu ce Allah ya sa mu dace mu ga annabi to amin mm. Allah ya saka mashi da alheri kuma amin amin mm. to akwai fa labari Wani labari ne mm. aka. Na Fulani eh, ne ko na bare bare ne. Ba wanda ya shafa yanzu wannan. Ba mm. wanda ya shafa ba wanda ya taba. Eh kowa da Fulanin da bare bare duk suka da kunnan. Bari mu buɗe kunnuwa mu zauna mu yi sauraro da kyau. mu karasa yanzu nan za mu faɗa. Yawwa to amma. Kai za ka ba mu labarin ko cikin masu eh, sauraron mu suka aiko. min ne to saboda yanayin rashin kyan muryar shi sa zan faɗa yanda abin da ya bada labari. Wato wai wani bawan Allah ne. Mm. Yana gidansa da makocinsa. Mm. To yana da makwabta to amma kuma a cikin makwabtan yana suna ina irin fitowa da ake ana ciyayya a abinci a waje din nan mm. wannan ya kawo wannan ya ka a dinga ci haka suka saba duk da makotin shi ba wai na watan ramadan kawai ba a normal mm. na koyaushe mm, yawa to shikenan ran nan yana gida sai aka kwankwasa masa gida da magariba kwankwan kwankwan kwan kwan sai ya ya buɗe kofar gida salamu alaikum wa alaikum wa assalam ya buɗe shikenan sai ya ga wani mutum a tsaye fes malam mm-hmm. ya sha manyan kaya mm-hmm. riga da wando da hula shadda kar mm-hmm. sai ya ce bawon Allah barka da zuwa ya ce ya ah, barka dai alhaji na gaji alhaji wane ce a ah, lafiya lau wallahi ya ce baka gane ni ba kenan ya ce a ah, gaskiya ka dan kwanta mu. sai ce a a to to mu shiga cikin mana ai <laughs> bakon ka ne ni eh. sai ce a to shi kenan to tun da ya gan shi fes ya ce mu shiga sai suka shiga cikin gida mm. aka zauna a falo in ce to ya barka aka sake ba salamu alaikum salamu alaikum mm. sai to lafiya lafiya shikenan ya ce masa baka gane ni ba ko ya ce a wallahi ban gane kawai. Mm. ya ce ai ni ne marigayi alhaji mai wada ya ce ya ce eh? ni ne marigayi alhaji mai wada ya ce marigayi alhaji mai wada mutumin da ya mutu wata biyar da suka wuce ya ce ah, to ai ni ne din ya ce to <coughs> to ya shuru san ce ce mai ce to alhaji fara amma malam mm. alhaji wada fari sal mm. kai ba irin <laughs> ya ce wallahi ni ne wallahi mm. ni ne mana ya ce ba alhaji wada watansa shida da mutuwa sai mutum ya sai kwarai kuwa wata shida ma amma wuce bai wata shida da mutuwa ya ce a kwarai kuwa to ni ne ai ya ce to ya ce ikon Allah to yanzu ya aka kai kai kai baki haka ya ce a kai ai bari ai wahala na sha a lahiran nan <laughs> wahala na sha ya ce wahala ka sha mm. ya ce yi wallahi ya ce to yanzu abin da za a yi tun da ka dawo mm. <laughs> bari a je a kira iyalanka eh. tun da makota ne mm. sai ya ce haba malam kuma ka je ka kira iyalai na ni da na mutu wurin wata shida da ya mutu mm. ka zo a yara su taso mata su taso ai ta koke koke ana ya aka ya aka ya na dawo ai baka san wani abu ba ai da gani sai kai muke ganin juna kai kada kake gani na mm. su ko ka kira su ba za su ganna ba mm. eh, eh. ya zama fatalwa eh, kenan ya ce wallahi ba za ka ya ce ai bakin nan da ka ga nayi to kan wala kiri ne Eh. dukan walakiri <laughs> ne saka gana ya baki Allah ya raba mu da dukan eh, walakiri kuwa yace shi sa shi sa ga na zama baki kai mm. na da kuna wahala mm. shiru shi dai jikin shi fara rawa mm. yace to yanzu to yanzu ya kenan yace ya tafiya zan yi yace to Allah ya ki ai ba Allah ke hanya ba ai an aiko ni ne yace wurin wa yake wurin ke ni me yasa ka yace wallahi ya zaro wata takarda aljihu mm, mm. ya ce ai gashi an ce mu tafi tare ku tafi ina ya ce lahira mun lahira hawa ai ina gaya miki ina gari to sauran kai kasa yadda za a fita wurin nan <laughs> sai gudu kuwa <laughs> wai sai da ya fita ashe kin san duk wannan bayanin da ake an ba ka yi ba ashe wannan ba ko mahaukaci ne a wanda iyalin zage ba su kaya su saka ya yi fes ne abin shi ya zo oh, kuma ya faɗa ne shi sara a kan gaba ba wani abin da ya haɗa shi da alhaji marigayi mai wada san san kawai shi kintace aka sara a kan gaba shi ne to saboda haka mu tattara ina namu lokaci ya yi to kina kina san kusa buɗe baki kamar ga yi mai ya zo gaskiya kama <laughs> to shi ne babu samaila ya ko da wanda a murya ba ba yake murya ba ba sautin da to babu samaila godiya muke yi jama'a masu sauraron mu duk wani mai labarin ban mm. dariya da Allah ku aika eh, mana yana iya mm, aikowa za ku iya aika mana eh kamar yadda muke faɗa a murya ne in a rubuce ne kamar yadda muka saba a rubuce duka duk ku aika mana ko na fulani ne ko na bare bare duka dai mm, haka ko ma na suwaye ko na su wuce ne Mm. in san wucila ba ribo ba ta ci oh, nama eh na ba kam ya kamata su ma na dan eh, tabo su ai ba rabo <laughs> ya ya wuce wuya dole kan yanzu mu tattare namu namu saboda lokaci ba zai bar mu ba mm. ah, sai Allah ya kai mu kuma wani makon zamu sake da dauke da wani sabon shirin a madadin ni Daula Salim da Usman Ahmad Kabara muke cewa sai Allah ya sake hada mu wani mako mai zuwa jama'a a sha ruwa lafiya haka kabari na rasulullah abubakar yake ta makwabatar shi haka sannan sayyidina umar ga abubakari gashi haka sayyidina na baki nan aka binne shi haka na nemi imam ali a sha'ira yayi sha'adar shi Kunga ga kwamandoji zama da rasulallah ya musu amfani annabi madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.